أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا جبوتها 40 دقيقة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da bakwai kuma shine na ƙarshe kuma muna cikin suratul nisa'i a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma ko ta arba'in ne aya ta arba'in a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta arba'in da ɗaya inda ubangiji ta lake cewa fa kai mai zaji na min kulli ummati يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو سوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Ubangiji ta'ala ya ce, Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidi yaya halin mutane zai kasance ranar alkiyama musamman kafurai da mujurmai mushrikai da masu saba wa ubangiji ta'ala yaya halinsu zai kasance idza jina min kulli ummatin bi shahidi idan muka zo wa kowace al'umma da neman mata shaida a kanta shine annabi ta wanda zai tabbatar da cewa ya isar da manzonci ya kira ta zuwa ga musulunci ba su amsa ba ne ko kuma su rike addinin su yadda ya kamata yaya halin waɗannan al'umman za su zai kasance na tsoro da tashin hankali wajina bika ala haula shakka yaya halin al'umman ka da ku kasance idan muka zo da kai kana mai shaida a kan su cewa ka isar muku da wannan manzanci lalle za su shiga cikin tashin hankali za su shiga cikin razana da rudewa domin lokacin da ka gama rayuwarka a duniya ana yi maka wa'azi ana isar maka da sakon manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. kana ganin abin kaman wasa ne sai an je ranar alkiyama an tsayi da kai akan kafa. an tabbatar maka da wannan sakon kuma an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaida tabbat ya isa da wannan sakon to wannan lokacin za ka gane kuskuren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba inda ya isar da dukkanin abun da ya kamata ya yi na sakon babu wani alkhairi ba ta nuna al'ummar ta shi babu wani sharri ba sai ya tsoratar da al'ummarsa a kansa kada su yi shi yace taraktukum ala albayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa hari na bar ku akan hanya farasul yininta dare ta kamar yininta ne babu mai karkata ya batta sai wanda yake halake lokacin da aikin haji da sahabbansa mutum dubu ko mutum dubu ɗari da ashirin sai da ya tambaye su a da halban dan ku ku saurara ku ina isar da wannan manzoncin? dukkanin sabai suka ce ka isar ya daga idon sa sama yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya sake ce musu shin na isar da manzonci suka ce eh ya daga idon sa sama yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida har sau uku sannan zai ce musu falyuballighi shahidu minkum al-ghaib la'alli la alqakum ba'da amin hada wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan wataƙila ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekara ƙila iya haɗuwa mutum to manzala ta zama ya isar da wannan saƙon ya isar da shi kowa shaida duk wanda ya yi wasa da ya rike shi inda ya kamata ba to ranar kiyama ubangiji ta'ala zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka isar musu da wannan saƙon kuma zai tabbatar da cewa ya isar da saƙon idan baka yi aiki da shi ba kai ne za ka sha wahala kamar yadda dukkan sauran annabawa za a isar musu ga wannan sakon kuma a zo annabin su yi musu shaida a gaban Allah ta'ala cewa ya isar da wannan sakon su ne dai ba su yi amfani da shi ba ko ba su yi aiki da shi ba har suka shiga halin da suka shiga to ubangiji ta ala ce lokacin da ake ba da wannan shaidan yaya halin mutane zai kasance musamman kafurai da fajirai waɗanda ba su riƙe addinin ba yaya da su kasance a wannan lokacin da ake bada wato ainihin wannan shaida a cikin suratu az-zumar ubangiji ta alaƙe wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun Allah ta'ala yake kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta ranar alkiyama za ta zama kyalkyal fara sannan kuma a zo a ba wa kowa fayalinsa ga fayalinsa ga littafinka ga rubutun da aka yi abubuwan da duk kai a duniya mai kyau da mara kyau an ga an shigar da su a cikin wannan fayalin sannan a zo da annabawa da mala'iku wanda za su shaida haka annabawa su shaida sun isar da aikin in dai ba kai da kyau ba to wannan matsala ka ne ba na kuma ne su sun isar wa ma'anar rasulu inda ba gurbi isarwa ne bayyanin ne shi ne ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku su shaida cewa an isar maka da wannan sakon kuma ga shi nan sun rubuta dukkan ayyukan da kai sai a yi hukunci a tsakanin mutane da gaskiya in ji ubangiji ta ala hukunci na adalci ba za a zaɓice su idan mai kyau kai za ka samu mai kyau idan mummuna kai kuma to mummuna za ka karar amma abin da ka shuka shi za ka girba a lahira kamata ta jinu sudan wa kama ta zarabu tafi a jaza'u min jinsin amal kamar yadda kai haka za a maka amin da ka duka ka zaka girba wato sakamako daga jinsin aikin da kai in kai mai kyau sakamakon mai kyau in kai mara kyau kuma sakamakon mummuna saboda haka ka shuka mai kyau don ka girbi mai kyau izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi wa lan yabi'a jamilun aina ma zuri'a inna al-jamila wa insala az-zamanu bihi wa laysa yahsuduhu illa alladhi zar'a ka shuka mai kyau idan ka shuka mai kyau babu wanda zai ji wannan wato sai kai kai ne kawai ranar kiyama za ka ci muriyan abin da wato kai na ayyukan alkhairi a cikin suratul nahl ubangiji ta lafi wa yau mana asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala ranar alkiyama ita ce ranar da za mu tada wa kowace al'umma mai mata shaida a ta shine annabi ta ya ba da shaidan cewa ya isar da wannan sakon matsala ne daga wurin su aka samu yace kuma za mu zo da kai kana mai shaida akan wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi yana damuwa da al'ummar sa lokacin da zai rasuwa al'ummar sa sune damuwa sa idan an yi tashi alkiyama ummati ummati al'umma ta al'umma ta amma duk da haka Allah zai tambaye shi sannan kuma yayi bayani cewa shi ba isar da sakon ba matsalan abin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul araf wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin dan dai tabbas sai mun tambayi manzannin sun tsawai da aka aikowa manzanni shin an isar musu da wannan sakon ba a isar musu da sakon ba ne don me yasa ba su aiki da shi ba kuma za mu tambayi manzannin su ma sun isar da sakon ko ba su isar ba kowa da kowa sai an tambaye shi manzon a tambaye shi su mutanen a tambaye su Allah ta'ala ya sani ba wai bai sani ba ne amma don a tsayar masa da hujja a gaban halittun ubangiji hana wata ala za a tambayi al'umma za a tambayi kuma wato ainihin manzanni shin sun isa ko ba su isar ba ko da haka dukkan wanda ya shiga wutar jahannama ai ya kai kansa shi yake aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da zai shiga wuta ba da aljanna da aka kai shi yadda a cikin suratul mulk ubangiji tare yake cewa ta kadu ta mayyar minar gai kullama ulkiya fiha fawtun sa'adamun hazanatuha adam ya ci sun nabi qalu bala qad ja'ana nadhirun faqaddabna wa qulna ma nazara Allah min in antum illa fi balalin mubin ubangiji ta'ala ta wutar jahannama tana kona junanta hatta kusa ta kikkiɗe saboda cin junanta da take yi duk lokacin da aka jefa mata jama'a yan wuta din aka jefa don jama'a jama'a za a dinga jefa idan aka jefa su jama'a jama'a wasiqan aka kafaru ila jahannama zumara jama'a innan su tafi duk lokacin da aka jefa jama'a sai ka ji masu gadin wutan jahannama zabaniyawa suna tambayar su a ne a cikin nazir ne gargadi bai zo muku bane ne ko wuta ba muku wa'azi bane manzo bai zo muku ba ba masu wa'azi ne ne ko wuta ya kuka yi haka sai su ce wallahi mai gargadi ya zo mana tabbas sai dai mun karyata shi ne muka ce Allah bai saukar da komai ba muka ce su masu gargadin ma akan bata su akan bata ke muka kin ne aiki da shi fa tara ko bi zannihim wa so kan da alqabi su da kansu suke bayanin cewa ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka raman Allah ta ne santa ga wanda suke da irin waɗannan halaye idan yau ba kai aiki da abin da aka gaya maka ba to ba ku ranar gindi dan biki ne ranar aljiya idan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga sakamakon mai kyau a lafiya idan ka saba wa Allah ka saba manzana ta kuma za ka ga mummunan sakamako za ka yi nadama kuma nadama ba za ta amfani ka ba babu wani amfani da za ka maka a nan duniya in kai nadama sai ta amfani ka ka gyara halayenka ka duba ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan ayan akwai abun tsoro a cikin ta yaya halin mu zai kasance ranar alkiyama a lokacin da ake tambayan mu ake kuma ba da shaida a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمى منه فلا yara illa ma قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وحيه فاتقوا النار ولو بشق تمرة باب قوة قوة الدنيا sai Allah ta'ala ya tambaye shi ranar kiyama ya sai da shi a gaban halittu zai masa intaji ya duba damansa ayyukansa ne hagunsa ayyukansa ne munana da kyawawa ya duba gabansa wutar jahannama zai gani kuma za a masa tambaya a masa intaji in bai ci za a tura shi wutar jahannama ba za ka ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga barin shiga wutar jahannama ko da da wato tsagin jini hadisi ya tabbata a cikin wuraren sadaka da tsagin jini hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim abdullahi bin mas'ud ce wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mini iqra iqra alayya ka karanta mini alqur'ani ce sai na ce ya rasulullah a wa alayka wa alayka ummi karanta maka alqur'ani bayan kai ne aka saukar wa alqur'ani ai daɗin ƙira'a ne kafi kowa in fahimtar ƙura'a ne kafi kowa sai ce uridu an asma abu min gai ina son in wani yana karanta min ƙura'ani ka karanta min ya ce sai ɗaukar suratun misali yana karatu yana karatu har yanzu kan wannan aya fa kaifa ina ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa bi ka ala haula'i ya yaya halin mutane zai kasance ranar alkiyama idan muka zo wa kowace al'umma da annabinta yana ba da shaidan ya isar da sakon فيمكن أن نقل زوجك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا مبادة شيدا سوى كاي سردا سابون دمك على الكوكا بشي زواك على الكوكا ونجير انتهاج حقا لمتع إلى إلى زواك وأن آية ما زالت ما تيت ما تحق يا الشيخ عكا يا الشيخ إذا فنت فنت فإذا أيناه فتوفاه لأنه ويو يا أخوة تنكا إنه تنكا زبارة حوالي ما زالت أسماء الله سبحانه إنه فوكا تبدا وأتو أمين ونرحمه to da kuma tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ya daga masa hankali tare da cewa bai da laifi a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa wanda yi a baya da ma wanda zai yi nan gaba in akwai su sannan ubangiji ta'ala ya tabbatar masa cewa shi dan aljanna ne har ya gaya masa ga wasu sahabbansa ma yan aljanna ne faɗa mu amma duk da aka yi wannan abu yana daga mana hankali yana daga masa hankali mu kuma a cikin zunubai mutu a cikin sahabon Allah muke koyo shi mu ne cancanta wannan ya tsaga mana hankali sai da ku alaika bi rabbi sautika fi bukari ala ma kunta fihi min awjani ka tsaga murya ka kai kuka saboda halin da kake ciki na sabawa Allah subhanahu ta'ala da kauce wa tafarki wato ainihin madaidai sai ubangiji ta ala ya ce yau mai ne يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لهم تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Ubangiji ta'ala ce yau mahidin a wannan ranar wato ranar alfiyama, ranar da take rana ce ta tashin hankali da wannan ranar Ubangiji ta'ala ce ya wadda lalazina kafar waɗanda suka kafurce wa Allah da su yi buri wa aka rasul waɗanda suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi buri lauku sauwa da himil arm ina ma za a daidaita su da ƙasa a tona rami a sa su a lebur da su ko kuma ina ma za su kasance su bayan gaba ɗaya ubangiji ta ala ce wala ya kumuna la hadisa a rannan ba za su koya wa Allah ko ta magana ba wato laifukan da suke za su fito ko dogolo su to idan mutum bai imani ba ko ya saba wa ubangiji subhanahu wataala ya saba manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya yi burin ya zama kakara ranar ajiya sai ya yi burin ya zama dabba wacce za a mai da ita me yasa zai burin ya zama kasa saboda tsoron wannan rana ko zai ce ya Allah ka mai da shi ya ce ya Allah ya mai da shi turbaya wato ya zama kasa ko kuma ya roƙi kasa ta tsage in ta tsage ya shiga sai ta rufe da shi ya zama babu shi ma kawai ba labari to zai gurin wato ainihin wannan ne me yasa saboda takin hankali da ya gani amma da a ce mutumin kirki ne bawan Allah ne yana can karkashin inuwa al'arshi duk wannan takin hankali da ake ciki to shi kuma yana cikin nutsuwa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah ta'ala ya ce wanda suka yi imani wasu su ya imanin su ba da zalunci ba su gauraya imaninsu su da shirka da sabon Allah ba to suna da aminci ranar alkiyama kuma su ne shigayyu a nan duniya me aminci shine ba sa cikin tashi hankali ba sa cikin tashi hankali ranar alkiyama amma in baka kiyaye dokokin Allah ba to za ka shiga cikin razani da tashin hankali ko da haka waɗannan mutane kafurai fajirai abin da ya sa suke gurin su zama turbaya sun ga matsayinsu ne a ranar alkiyama sun ga irin tashin hankalin da suka shiga sun hango makomansu cewa ba da kyau ba ne inda aljanna ya kai fara su yi kuri a zama turbayawa ba to da haka sun ga tashin hankali ne sun tabbata su fi zuwa ga azabar Allah su wa wata kuma wani abu burin nasu ba wani amfanin da zai yi ba za a mai da su turbayan ba a cikin suratun nabari ubangiji ta ce inna kuma azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat dahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ubangiji ta ce mun muku gargadi dangane da azaba da za ta zo a nan kusa ita ce azaban ranar kiyama ba abin da ba mu gaya muku ba an gaya maka komai da komai na tashin alkiyama Allah ya gaya maka manzo Allah ta sama ya gaya maka Allah ta'ala ya ce wannan ranar rana ce da mutum zai duba ya ga munanan ayyukansa sai ya yi burin ina ma ya zama turba ya laita ni kun tutuwa wai ko kafiru ya laita ni kun tutuwa kafuri sai ya ce ya shiga uku ina ma shi zai zama kasa saboda me saboda ayyukansa da ya gani da tashin hankali na taron alkiyama da kuma kaskanci da ya dauka da kunyata shi da aka yi da da shi kai dan wani jikan wani kai kaza kai kaza a gaban jama'a ai ana mutum zai saba Allah ta'ala wani ma bai san ka saba ko a fili mutum yayi kwaya nawa ne suka san ya saba wa san ba su amma a gaban halittun ubangiji ta'ala a zo a kunyata ka a abin da ake kayi kaza kayi kaza ana ta lissafa maka da ka. kuma ka sani cewa sakamakon mummuna ne kuma baka da mafita ba yadda za a yi ka gudu za a tare ko ina da ina ga mala'iku sojojin ubangiji da ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan sun yi safo an tare ko ina ubangiji da ala ya ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku mutane da ajiyan, in akwai mai iya gudu ya gudu in akwai wanda zai iya tashi sama ko kasa ta tsage ya shiga ya tsira daga hukuncin wannan ranar duk Allah ya gudu ne zai iya ubangiji ta dace ba za mu iya ba. babu wanda zai iya a lokacin za a maka wannan tambaya tambaya na taubihi shine na na aibantawa ka yi kaza ka yi kaza wannan tashin hankalin shine yake ne yake jira mu ba idan ba mu gyara imanin mu muka ji tsoron Allah ba to za mu shiga cikin wannan tashin hankalin Allah ya tsare mu wani ce amma wallahi law alima al-anamu bima khuliqu da ma ajabu wa namu وقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم كافوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال هزام ليوم الحج قد علمت أناس وصلوا من مخافته وساموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكافي أي كافر وقعد إذا mutum ya san ibin da yake gabansa abin da aka halitta shi don shi da ba zai bacci ba ma saboda tashin hankali da zai ji mun ga mutuwa ga zaman kabari ga taron alkiyama ga taubihi za kai ta za a gaban hali a gaban kowa da kowa ta ga maka hankali a tona maka kuma ga wutar jahannama a gaban ka kana kallon ga mutum ya san wannan da ba zai bari yace to amma akwai mutane da suka gane suka gane hadarin wannan ranar suke sallah suke azumi suke zakka suke bautawa Allah subhanahu wataala suke nisantar sabon Allah yace amma mu idan amma mana wa'azi sai zama shi kawai mun gane amma kuma bacci muke mun zama a ashabul ta sabon aikata wa kuma ko kana tamanin idan mu a idon mu biyu ne amma bacci muke annasu yamun wa idan ma tuntabu wani ce mutane bacci suke sai idan sun mutu ne za mu faka to wannan abu shine wato tashin hankalin da mutum zai kai shi kenan sai burin ina ma ya zama turbaya lokacin da za a tallata wa ɗan adam ayyukansa a bijiro masa su ya gan dukkan ayyukan da ya a duniya kamar da ubangiji ta ala ce wa wajen kuma amilu hadiran wala ya zimra kuka ahada duk abin da mutum ya aikata zai ganki Allah ta'ala ba zai zalunce ka ba ko da da bayan zarra don ubangiji ta'ala ba a zalimi bane abin da ka gani abin da ka aikata shi ne za ka gani A wata sun Allah ta ce in abuwa insani wa manilin bima qaddama wa akhar bal insanu ala nafsihi basira wato Allah ta'ala ce abinda yi a can baya a can da da wanda ka yi baya bayan nan duk ba ne za a da ba ka labari su ka yi kaza yi kaza yi kuma kai da kanka za ka tina yi su in da ka manta a duniya to lahira za ka tina ubangiji ta ala ba mai mantuwa ba ma kana rubuta ne in ka manta ma mala'iku sun rubuta suna yana nan a cikin fayil ɗinka kuma za a baka wato ainihin wannan fayil to da ka a lokacin da ya ga wannan ayyukan nasa ne shi ɗan adam wanda bai imani da Allah ba sai burin ina ma ba halitta ina ma bai zo duniya ba lokacin ya ga azabar Allah subhanahu wataala ya ga ayyukan samuna na an rubuta su ga suna suna anun malaiku Fayil manya manya anun malaiku na dai kuka to ko anan duniya ne aka ce mutum yayi yi yayi kadai ran da aka kama shi aka cika bayan da laifuka da za a masa shari'a ga jami'an tsaro yan sanda suna rike da fayil ba yana cikin tashin bayan suna kuma ranar lahira babu lauya ba wani karya da za ka yi babu komai ba ta yadda za ka fita dole sai an masa hukunci ba ka da wato ainihin mafita to a wannan lokacin ne mutum kafuri zai ce ina ma ya zama ƙasa ko kuma ƙasa ta tsage ta haɗe wasu malamai suka ce bayan wannan tsorace tsorace shi kafuri kuma sai ga an ɗauko dabbobi kuma za a mutu hukunci idan aka ɗauko da can a duniya akwai wata dabba mai kaho ta tunkuri mara kaho ko kuma babba ta tunkuri karama ta zalunce ta to rana alkiyama duk dabban da ta zalunce wata za a ce turama kamar yadda ya zo a hadisi manzala ta sa idan dabbar ba ta da kaho sai a sa mata kaho rana alkiyama bayan an tashe duk dabbobi nan za a tashe su ranar sai a sa mata kawo wacce ta tunkure ke yi taurama sai ta rama wacce ta tunkure ke rama dabbobi nan kan sai sun rama zalincin da dabbobi yan uwan su kan idan suka gama sai Allah ta ce kuni turaban su zama turbaya sai su zama mata kawai yanzu idan dabbobi ma sai an musu kifar ina ga mutane ko tabba in ta zalunci yar uwarta za a mata fita kai ta rama to ina ga mutum kuma ya zalunci mutum nan ma ina rabbaka da bil mirsad Allah yana nan a madakata lokacin yana zuwa kuma tabbas sai an yi wannan hisabi in ka zalin wani sai an rama sai ya rama ranar Kuma lokacin da su kafurai suka ga dabbobin nan an ce su zama turba, ai tun da suka zama ƙasa yanzu kai kenan ba azaba ba rahama ba yabo ba fallasa kenan ko su ba aljanna babu wani babu wani hukada ma ba ce fi sallah da azumi ba ba da za su ce ina ladan sallah da azumi ko ba za a kona su ba zan ba haram haramta musu wasu abubuwa ba ba su da hankali da za su iya fahimtar wannan masu gaggoni sai a ce su zama turɓaya kenan to wannan su zama turba nan gara su akan kafurai da yan wuta domin gara ka zama kaza ba azaba kan ya zama na kana cikin wutar jahannama to a lokacin ne sai kafurai ka yana cewa ya dai ka ne kun ba ina ma ya zama kasa ne ma wato ina ma ya zama irin wannan tabbas irin tabbas nan yanzu a duniya da za ka ce masa dabba ka kokari fada sai da karfin kai kare amma lahira sai ya yi buri ya zama dabba ina ma ya zama ainihin dabba ina ma ba halitta shi ba haka zai wannan buri to ubangiji subhanahu ala zai tambayi kowa rana a akan abin da idan ba kai mai kyau ba ba zan ko abin da zai zame maka wato mai kyau ba sakamakon zai zama mummuna ne saboda haka mu ji tsoron Allah kada mutum ya gori ya zama dabba kuma rana kiyama alhalin Allah ya yi shi mutum mai hankali sai Allah ta lati wala yaftumuna Allah hadisa su kafirin ko musulman ba su su koyo Allah wani abu ba to sai za ka koyo Allah ne shi Allah ta kafin kai ma ya san za ka yi ya riga rubuta sa, sannan mala'iku suna tare da kai sun rubuta to ka zo gaban Allah ta'ala ka ce za ka yi ƙarya ka ɗauko a kanka da to amma duk da haka akwai lokutan da za su yi karya ne yanzu a nan Allah ala ce ba su isa su goyi wa Allah wata magana ba ko wasu laifukan su ba daga abin da suka aikata za su yi itirafi da dukkan abin da suka aikata ba za su goyi wa Allah subhanahu ala komai ba to wannan fa a wani lokacin ne domin ranar kiyaman zango zango ne amma zangon farko za su goyi za su ce san mafi wannan laifuka sun ɗauka wannan musu zai musu amfani ka za a duniya za ka iya musa kuma ka ka haye amma ban da alahira saboda haka akwai lokacin da za su koyi akwai lokacin da ba za su iya goyiwa a cikin suratul an'am ubangiji ta alaƙe kun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin matsalan babban matsalan mushrikai idan sun je lahira ma da su Allah kariya su ce sun rasa da Allah ubangijin wai ba su kasance mushrikai a duniya ba su shirka ba ne da su rasa da Allah cewa ba su shirka ba sun san sun yi Allah ya san sun yi ga mala'iku na sun rubuta a cikin suratul nas za su ce ma kunna amalu min su mun ba mu aikata kuma ba ba abin da muka aikata sannan a cikin suratu ghafir sai ballam na kunna da hu min qablu shay'a sai su kai mu ko ba mu taɓa bauta ma wani abu ba a can baya a duniya haka za su faɗa dukkan wannan da ya karo da cewa wala ya kuma da lahi ba za ku koyo Allah magana ba domin wannan a farkon al'amari ne za ku faɗi a za su ɗauka abun kamar da wasa ne su yi ta ƙarya su yi ta ƙarya suna yin haka to ubangiji ta ala ya rufe bakin nasu sai Allah ya da kawo kwa ta su yi magana kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul yasin إذ اليوم نختم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ta'ala ce yau za mu rufe bakin su bakin ya yi ƙarya sai a rufe bakin shi kenan sai hannaye su yi magana sai kuma ƙawafuwa su magana hannaye ku a mun yi kaza mun yi kaza ƙafafuwan ka haka da mu wuri kaza wuri kaza za su ba da shaida ba za su ba su ka shaida su yi bayanin abin da kai idan harshenka ya yi karya bakinka ya yi karya to hannunka kuma da tsawabuwanka dama ba su saba karya a duniya ba ba za ma magana a duniya ba su san karya ba su sai su faɗi gaskiya to kaga a nan ne ba za ka koya wa Allah ta'ala magana ba to abin nan eh, wani mutum ya zo wajen Abdullahi bin Abbas shi yana tamanin ayoyi na akwai farwa tsakani sai ce masa ni na ji ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa wato yana cewa mushrikai na faɗa rana alkiyama suna cewa wallahi na makon na mushrikin suna cewa na rantse da Allah ubangijin mu mun rantse da Allah ba mun shirka ba haka za su dinga faɗa sai ce to kaga nan sun ɓoye boye ai tunda sun yi shirka ne sai ce to a wata aya kuma yana cewa wala yaqumuna la hadina ba sa koyo Allah magana dole su faɗi gaskiya ce to ya za a haɗa wannan magana sai Abdullahi ibn Abbas yace amma faɗan faɗin da suka yi wallahi rabbina ma kunna mushrikin cewa ba su taɓa yin shirka a duniya ba ai wannan suna faɗa sa ne lokacin da suka ga musulmi suna shiga aljanna don ba mu mai shiga aljanna sai musulmi to lokacin da suka ga ana shiga aljanna musulmi na shiga aljanna maza kuma ya ce da kuri jannata illa nafsun muslima wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina bir-rajul fadil babu mai shiga aljanna sai musulmi amma Allah ya kan karfafa addini da mutanen banza ma za su iya taimaka wa addini kuma ya tafi sama amma ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi to sai suka ga ana ta ɗiban musulmi zuwa ga aljanna ana ta ɗiban musulmi ana kai su aljanna sai suka ɗan tattauna a tsakanin su sun biya za su suka ce kar mu je mu karya mu ce ba mu shirka ba ka ji wawaye sun ɗauka Allah ta da rai gane ku mu je mu ce ba mu shirka sai suka haɗa baki shikenan a lokacin ne za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin hatta ran wa da Allah rantse da Allah kuma su ce ma'alicin mu ba mun shirka wa haka za su ce to a wannan suna yin wannan Abdullahi bin Abbas ya ce a rufe bakin a kulle bakin sai aka ce hannaye ku magana sai su ce sun yi shirka kafafuwa ku yi magana sai sun yi shirka duk ban jikin ka sai su ba da shaidan cewa ka saba Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai su sai su yi wannan bayani su ba da shaida a kan kanka kuma baka isa ka musa ba to a lokacin ne za ka yi bayani dalla dalla ka ce lalle ka yi kaza ka yi kaza ai kamar farawa ne a kamo shi ko ko dan fashi da makami ko dan kinnafi ko ni dan ta'adda ana kamo shi zai dinga cewa bai yi ba bai yi ba amma ya sha wahala ba sai ka ga yana bayani yana ta tona asiri abu wani to haka nan kafirai a lare farko sun dauka abun wasa ne to da haka kenan sai sun je lahira sai su ga abin ba haka bane sai su dawo suna faɗan gaskiya ba su isa su goyo wa Allah ba sai ba su hukunci su yi ikirari da su a ji a jefa su wutar jahannam to ina abubuwan ba za su faru to da haka dukkan abin da ake faɗan nan ka sani cewa mai faruwa ne ka tsaya kai wa kansa kiyamu je ne kai wa kansa kitabi tun a yanzu amma labarin alkiyama suna nan yan fa'il ilma قبل الموت عالمه قد سال قوم بحر الدعاء فما رجعوا ilimi yayi amfani ga waɗanda suka san shi a nan duniya wa'azi ya maka amfani a lahira wasu sun je lahiran sun nemi su dawo amma ba ba su dama sun dawo ba ba wanda zai je lahira ta bari in na koma zan gyara halaye na ina kullama aradu an yakhruju min amin ghammin uhidu fiha bacin rai da damuwa wayo Allah na shiga uku in ba za a tausaya maka ba za a sake mai da kai cikin wutar da qala al-bukhaw wa lam yuhan tabarru'u fiha wala rifqatun tuqni wala jaza'u suna ta kuka wayo Allah sun shiga uku ba tausaya wa kukan nan ba wani abu Allah sarkinka wani tausayi wani marare duk da zai amfani ma. sun nemi su dawo su dawo kuma ji tsoron Allah mu kare kanmu daga wato azabar Allah subhanahu wata'ala ita ce wutar jahannam amma abun yana nan ba wai ne ba ne Allah ta'ala ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoron Allah Allah ya kare mu daga wato ainihin wutar jahannam Allah ya kare mu daga azabar to anan nan ne za mu tsaya a tafsirin a ƙarshen wannan wato wannan ayan insha Allah kuma sai bari idan Allah ya samu na da rai da lafiya kuma mu tsora daga daga inda muka tsaya akwai bayanai da da za mu yi insha Allah bayani na farko shine a shekarar da ta gabata mun yi bayani na wata santa da muke ginawa wato wani masallaci na juma'a babba wanda kuma na san za mu yi makaranta da labirari da sauran da duka abin da islamic santa take bukata alhamdulillah shekarar da ta gabata an karfe mun samu fili wanda za mu yi masallaci da labirari kuma mun yi bayani yadda aka samu filin wani bawan allah abdurrahman tuba bai ba mu fili sama filin bai zai ishe mu dukkan abin da muke bukata ba muka sai wani fili muka yi cinikin wani gida kusa da wuri muka rusa ko muka yi cinikin wannan filin muka nemi auren kudi muka biya miliyan ashirin da biyar daga baya shi koma gwamna na jihar adamawa alhaji umaru jibrila ya ba da miliyan ashirin da bakwai muka biya wannan filin daga nan kuma muka yi kandishon muka fara wato ainihin aiki kuma muka nemi taimako muka yi bayani a wurin tafsiri cewa mun bude asusu na neman taimako na gina wannan tsantari amma za mu fara da ginin masallaci kafin wato ainihin sauran ayyuka muka ba da ainihin wato kawo namba wanda za a dinga sa kuɗi kuma alhamdulillah an yi ta sa taimakon kuma mutane sun yi ta bayarwa daidaiku an yi ta samun taimako na kuɗi akwai masu miliyan biyu miliyan ɗaya dubu ɗari biyar biyar dubu ɗari har zuwa ƙasa wanda daga baran zuwa yanzu ba mun yi bayani mun buɗe wannan asusun mun samu taimakon kuɗi ya kai miliyan ashirin da dubu ɗari da talatin da bakwai da ɗari shida da hamsin da tara da kobo wato ainihin saba'in da biyu da biyar to babban ba wani ne ba banki ne idan ka tsire ba kuɗin za ka shirya akwai abin da suke wa shi ne ke haifar da babban to za ka takaice dai an samu kuɗi miliyon ashirin da dubu dari da talatin da bakwai da ɗan doriya wanda daga bara zuwa bana tsakanin masu jefa a fatin da muka bar da wanda kuma wato ainihin masu jefa kaɗan-kaɗan da wanda suka waka batura tura suka zo kuma suka bayar wato ainihin wannan taimako din tsakanin mutanenmu da suke nan cikin jihar adamawa da kuma wasu kaɗan da suke zaune a garin abuja kuma taimakon an za a ci gaba da yin sa kamar yadda aka saba sannan bayan mun samu kayan aiki akwai yadda mun samu trainer siminti guda biyu akwai mutum biyu wanda suka ba mu trainer siminti ɗaya ɗaya akwai kuma blog wanda ya ba mu blog dubu goma wanda suka yi takawa wanda ya kai blog dubu dubu biyu idan mun samu blog dubu goma sha biyu wanda ya ba mu wunduna wanda shi ba da blog dubu goma wando guda arba'in da shida sannan akwai wanda suka kawo yashi akwai masu grabu da sauran da sauran dai kayan aiki banda kuma agaji da aka yi ta yi wasu masu ne sun yi aikin da karfin su a lokacin da wato ake zuba abin nan takin da dbc saboda aka ayyu dbc ko saboda aka an yi ayyuka dai da dama na karfi da kuma abin da ya shafi tallafi da na kan ayyuka da wasu ma wasu kan aiki wanda kila na manta ban faɗe su ba to abubuwan da kudaden da aka kashe daga ainihin tsakanin daga bara zuwa banadin kenan tsakanin dvc din da kuma abin da ya shafi gini wanda a yanzu haka ginin ya kai wato linta na biyu an yi linta an zuba an sake tsorawa domin dogon gini ne saboda za a yi cikin a sake tsora beni to da haka kowane kowane bangare windo biyu ne daya a sama daya daya a kasa an yi tiloli na masallacin da na ciki da na waje wanda ya kai fila ɗari da wani abu ko ɗari da ishirin da nawa ne da sauran fida dai ta fi ɗari Da saboda haka aiki ne kuma aka yi shi wato aiki mai kyau wanda in ka zo za ka ɗauka ko federal government ne take aiki ba wai aiki ne aka yi shi na wato me za a ce ne shaf shaf ba ko kuma aiki na maneji ba komai muna yin sa mai kyau ne saboda haka mun yi wannan aikin daga wannan lokacin zuwa yanzu aikin ya ci miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu da goma sha takwas da naira ɗari da abin da muka kashe wato a wannan wato aiki to da aka yanzu mun kai linta ta biyu a masallacin mun kafa fidoni yanzu za mu yi kokarin zuba takin ne sha Allah bayan sallar nan to amma kudaden mu ba su wato ainihin kare ba a cikin asusun mu yanzu aka muna da miliyan shida da dubu ɗari tara da goma sha biyar da ɗari biyar da naira tara wannan shi abin da ke asusun muke nan kusan miliyan bakwai yanzu aka akwai shi asusun wanda kuma da su ne za mu fara aikin take akwai bayan Allah da suka yi alkawari wanda kuma insha Allah ba da jimawa ba za su ka kawo wato ainihin taimakon wanda kuma za a yi dakin kuma a dora wato ainihin ginin kamar yadda muka alkawari cewa za a yi babban masallaci ne kuma beni ne a nan cikin garin jimeta kuma a layin bari sojoji idan mutum yana so zai iya zuwa ya duba wato ainihin aiki ne saboda haka za a ci gaba da aikin masallaci sai mun kammala shi kuma mu fara sauran ayyuka na laburarin mu na littattafan addini da kuma kowanne tarurruka na addini da kuma makaranta da muke son mu gina a wurin wanda kuma wannan filin ba zai ishe mu yi hadda makaranta ba amma akwai wani fili wanda yake kallon filin masallacin namu wanda shi ma mun yi cinikinsa miliyon ashirin da biyu kuma muna fatan za mu samu wani bawan Allah da zai biya ba da zai biya kuɗin wannan filin mu ci gaba da wannan gini insha Allah ko mai filin shi da kansa ya zo ya same mu ya ce wannan filin akwai wasu waɗanda ba musulmi ba suna son su sai filin sun tsaya shi miliyan ashirin da biyu filinsa miliyan ashirin da biyar ne shi kuma ya ga bai kamata cibiya ta addini a wasu wanda ba musulmi ba su sun sai filin ila su wani abu daban wanda bai zai mana daɗi ba ya ce ya kamata mu ne ya kamata mu saya sai muka ce masa mu ba mu da kuɗi amma za ka sai mana ba shi za mu biya shi ke ne ya sayar mana kuma ya rage mana ya bar mana shi a miliyan ashirin da biyu wanda kamar yadda wancan filin muka yi shahada muka ci bashi muka fiye shi miliyan ashirin da biyar Allah ya ba mu mafita muka biya da wannan ma mun fiye shi bashi kuma ni sha Allah za mu samu kuɗin da za mu biya miliyan ashirin da biyu a kare ta masallaci kuma a ci gaba da gina sauran abubuwa na makaranta da labarari da kot abinda wannan san ta da musulunci take wato ainihin bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya wanda suka ba da wannan taimakon Allah ya saka musu da alkhairi da ma wanda za su bayar daga baya da kuma kwamiti na wato kula da wannan ayyuka din kuma kokarin da suke yi muna da ainihin project committee masu kula da ayyuka muna da corporate of trustee wanda suke kula da me yake tafiya a aikin kuma dukkan kuɗin da ya shiga mutum hudu ne suke ganin halal naira ɗaya za a cire kowa san an cire kuma naira ɗaya ta shiga kowa san ta shiga sai an yi mitin ake cire kuɗi kuma mutane ne daban-daban daga ɓangarori daban-daban sau da haka suna aiki kuma tukuru ubangiji su bani ala ya saka musu da alkhairi to sannan zan ba da account number kuma zan sake ba da account number na wato ainihin wannan kankani a bara mun ba da account number ne da sunan masallaci wanda wannan account number ne na sunan wannan masallacin masallacin shine abin nan eh, account number shine 000 one eight seven eight three one zero wannan shine account number na bara kuma har yanzu wannan account din yana yi sunan account din bango Community Juma'a kuma Jaiz Bank ne wanda kuma mutane sun saba ma da akawunin ana tura wato ainihin taimako a kan ko daga baya sai muka yi wa santan rijista kamar yadda hukuma take bukata a hukumance muna da certificate sunan santan alhikima islamic santa alhikima islamic santa yola ko da ka sunan cibiyar musulunci kenan wanda kuma muka je muka sake buɗe wani account da wannan suna din shi ma a jaiz bank number account ne shine 000 5134995. sunan account kuma alhikima islami san tayola don dan sake mai mai sanan man 513499 sifiri sifiri sifiri biyar daya uku hudu tara tara biyar da bank Suna akawa ne ka zai fito maka a hikima islamic center yau da muna fatan ubangiji ta'ala ya taimaka ya ba mu nisan rai inda za mu ga karshen wannan aikin har abu da shi sha bayan nan kuma sai jawabi na godiya da farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon yin wannan tafsiri din muka fara shi lafiya ko muka gama shi lafiya ya ba mu lafiya da hankali da kuzarin yin wannan tafsiri da matsalan da aka samu bana na cutar annoban virus da fitintunun da ta tayar da jimuwan da ta za a duniya amma alhamdulillah ubangiji ta lafiya taimake mu kuma mun yi wannan tafsirin kamar yadda muka saba sai dai ba jama'a babu dama su zo kamar yadda aka saba din amma suna kallo a rediyo suna kallo a abin suna ji a rediyo suna kallo a talabijin suna kuma kallo a social media suna ji to da aka mun yi tafsirin kuma kwana ashirin da bakwai kusan ma za a ce mun daɗe ba mu yi ashirin da bakwai ba saboda ana nan samun ruwan sama ko wani abu amma alhamdulillahi mun gama lafiya sai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya mana kuma Allah ya ba mu ladan ya tsara mu aljanna gaba daya bayan nan muna godiya wa wato kwamiti na wato ainihin wannan tafsiri ko kuma kwamiti ma na tara tukutukan da muke gabatarwa gaba daya a bisa jajircewa da suka yi na ganin an yi wannan tafsirin da kuma aiki da suka yi da jikinsu da kudinsu gaba ɗaya sannan bayan muna godiya wa wato kwamitin masallacin wato ainihin kaduna street su ma sun yi kokari kwarai da gaske allah ya saka musu da alkhairi akwai kafafen yada labarai da suke yada wannan karatu akwai gotel communication radio gotel fm gotel tv gotel sun yi ta su mana kokari allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman wato ainihin shi yan jijin ya a da kuma wato shehu ma kita Allah ya saka mu da alkhairi sannan ga sunna tv waɗanda wato suke sa mana wato ainihin karatu mu kyauta a koyaushe Allah ya saka mu da alkhairi musamman Dr. Ibrahim kina shi director na sunna tv ne ga kuma eh, abin da cameraman su wato Yusuf Nuhu wanda yake dauka wannan karatu yana ainihin tura musu kuma ana waka shi Allah ya saka da alkhairi da kuma sauran wanda suke recording akwai nura wanda yake mana recording wanda muke sawa a TV Gotel Allah ya saka masa alkhairi akwai bello mai kada mai rikodi na audio ga kuma Usman Babaji wanda yake bangaren social media ke haska abu ana gani online kuma a tura a ci gaba da ainihin sauraro ana fa'idanta ga malamu mai kula da projecta da sauransu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi duk da cewa bana ba projecta din amma dai yana tsoron kawo masu kyamarori da sauransu da sauran dukkan yan uwa wanda suka taimaka wajen gudanar wajen daukan wannan tafsirin da gudana to sannan akwai rediyo abc yola suna sa mu muhammadu biyu to bayan allah da suka ɗauki wato ainihin ɗawainiya ana sa karatun akwai dr aminu ciro mana babanan kuma probo na fc akwai ba allah wanda ba ban san waye bane amma dai sun ɗauki ɗawainiya ana sa wato biyu da rana a sa sannan da daddare a sa allah ya saka musu da alkhairi eh, wannan gidan rediyo na abc musamman ma shi sadiq abakar sadiq wanda yake zuwa yana ɗaukar karatu yana kaiwa akwai rediyo rai fawa na kano su ma suna kama da tafsirin kuma daga nan ake tura musu ubangiji ta ala ya saka wata alkhairi musamman khalifa wanda yake ɗawainiya na editing da sauransu sannan bayan nan sai wato taimakon da aka samu na tafiyar da shi wannan tafsiri din na kudade wanda an same su daga ɓangarori daban farko dai mun yi wani shiri bana barakai wanda kuma ya mana amfani shi ne muka ce mu da muke yin tafsiri muke sauraron tafsiri mu da kanmu mu bude wani asusu wata gidauniya mu dinga tara kuɗi saboda idan an zo tafsirin mu iya ɗaukar nauyinsa a gidan rediyo da talabijin ko da wani bai ɗauka ba mu bai dukkan abin da muke bukata na abubuwa na rikodin da sauransu kuma alhamdulillah ya kai nasara aka amsa duk da cewa galibi miskinai ne ba masu kuɗi ba ne masu sauraron amma kuma an yi ta ba da gudunmowa wanda mun samu kuɗi ya fi miliyon biyu wanda mu ya mu ne masu sauraron karatun muka tara wannan kuɗi kafin azumi mun yi hidima ta kai ta dubu ɗari tara da hamsin tsakanin na'urori da muka saya waɗanda za su dinga ɗauka mana karatun da kuma abin da ya shafi kaset da ɗaukan dawainiyan karatun sannan kafin azumi ya zo azumi na zuwa a kan mu muna da kuɗi ya fi miliyan ɗaya kuma mu ne muka tara su wannan ya bada kaza wannan ya bada kaza kuma daga baya an ci gaba da tara kuɗin kuma an ci gaba da karawa wanda mun samu kuɗi da wannan gidauniyar da muka buɗe ya fi miliyan biyu kuma dukkanin wannan kuɗin an kashe su har da daɗi na wanda wasu bayan Allah suka bari domin yaɗa wannan karatu domin ya shiga ko ina kuma alhamdulillahi yana shiga ko ina ne wannan kwamiti Allah ya saka musu da alkhairi musamman ma shugaban kwamiti din shi Nuru Zailani da mataimakinsa Alhaji Usman Ilu da kuma abin sakatare Yusuf da kuma ma'aji Abdullahi da dai da Ibrahim Balafiyar sakatare da sauran ne waɗanda suke tsawainiya faɗi ta su suka cewa wato ainihin an gudanar da shi wannan abun ya tafi yadda ake bukatansa Allah ya saka wa kowa da alkhairi ko kwamiti wannan masallaci akwai limamin wannan masallaci malam to akwai na abinsa malam abdullahi jalo suna kokarin kwarai daga wajen tafiyan wannan tafsirin allah ya saka musu da sannan akwai mutane kaɗan da zan lissafa waɗanda suka ba da taimako a wannan tafsirin domin bana ba mu nemi taimakon mutane ba Za mu saba mu rubuta takarda muna ta yawo da ita muka ce a mu ma za mu iya tarawa yadda za mu iya rike wannan tafsirin shi yasa ba mu nemi taimakon mutane ba amma duk da haka akwai bayan Allah da suka bayar wani ma ba a tambaye shi ba wani kuma an saba kawai in an yi waya zai iya bayarwa da kauri wa'annan yan kaɗan ga sunan mutum biyar daga cikin su akwai alaji bawuro mai roba Allah ya saka masa da alkhairi akwai alaji ya ji mijin yawa wato ko abin nan kwamishina na dan asabe kwamishina na dan asabe na yanzu wato ya taimaka kwarai da gaske kuma kamar yadda ya saba taimakawa a kowace shekara sannan akwai alajiya mai shuga shine ne waye waye Allah ya saka masa alkhairi akwai alajiya da tajisu tani eh, su abin nan ne ya tani su Allah ya saka masa alkhairi a na biyar shine alhaji abubakar madawadi wanda duk shekara ya saba ainihin taimakawa wannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda za a ce wanda suka saba ba da taimako wanda suka taimaka wanda wani wasu an tuntube su wasu kuma ba a ma tuntube su ba Allah ya saka musu da alkhairi to a ƙarshe muna wasiti da mu ji tsoron Allah mu yi aiki da abin da muke sauraro na tafsiri sannan kuma mu yi aiki da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana sannan mu ba mu yi tawakkali ga Allah ta'ala mu yi imani da kaddara wannan annoban da ta shigo wannan masifan da ta shigo ta ta sa rudani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karfafa imanin mu da kaddara ya karfafa tawakkalin mu ga Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu wannan jarabawa ba tare da ya taba addinin mu ba Allah ta'ala ya ba mu mutuwan da za mu ji tsoron Allah fiye da yadda za mu ji tsoron corona Allah ta'ala ba mu nutsuwa da za mu rike addinin mu ta yadda wannan annoban ba za ta mana tasiri ta sa ya taɓa mana addini mu ko imanin mu ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah rahma Abdul Karim wanda muke tare da shi a koyaushe shekara goma sha muna tafsirin nan da shi har yanzu bai ya ba Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a bisa cewa da yi da cewa shi ma zan malami ya zai iya tafsirin amma in Allah ya sa maka yi kan kwana wata rasa ya sauka yin barci ya ci gaba da gudanar da tafsirin insha Allah Allah ta'ala ya samu dace Allah ubangiji ala ya kara mana imani Allah ya yi mana wannan masifa ta corona virus Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana lafiya Allah ya yi mana wato ainihin talauci Allah ya mana dukkan damuwoyin mu Allah ya saka kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu yi addu'a ta musamman akwai takardu za a karanta su na yi kallama ne saboda mai kasaddin nan kasaddin da yana ji a kai yola na'am Yeah, yeah. Eh, ina ganin kamar muhajjin ya wuce akwai lambobin da muka bayar ba bara karin bayani idan kana so kan abin da ya shafi wannan santar da suke ginawa ko kana son ka kawo ni kan aiki ko ya wuce to kuma har ina ganin muhajjin ya wuce ban ba da nan ba amma dai wasu sun rike sun ba raɗi eh, ga nan ba zan iya faɗa yanzu 070 30 63 54 43 wanda nan ban shu'aibu dauda shine financial secretary na wato ainihin wannan kwamiti na gina wannan santa sannan akwai 080 69 83 20 24 sannan sai 20 wanda kuma shi ne nan ma'alaji abubakar mai labule kuma shi ko shi ne ma'aji to wannan su ne nan gobe amma nan ba ta kan ba zan ba da ita ba na ga rubuta nan ba ta to ana neman ƙarin bayani ko kuma ka samu alhaji haruna ko shi ne ciyaman na board of trustee na a da ya shafi wato ainihin eh, kula da abin da ya shafi aikin akwai alaji ibrahim ya ke shi ne sakatare na board of trustee akwai su alhaji adamu dogo akwai eh, alaji umaru kungiya akwai alaji eh, baba majeri akwai alaji bawuro mai roba akwai alaji alabun yunus akwai suna da yawa da suna cikin board of trustees abin da ake yi suna sani kuma za a karanta wasu sun sani suna ganin alat abin da ainihin yake shigowa banda kuma kwamitin mu na wato ainihin project committee wanda an kai mutum goma sha wanda alai da alamun da yake wato ainihin jagoranta banda kuma na masallaci wanda zai an gwani mako wato yake jagoranta duk da dai kwamiti ne ya guda uku masu kula da dukkan abin da ake saboda tana neman ƙarin bayani za ka iya neman su saboda komai ya zama ala basiratin a bayyane ake yin sa ubangiji ta ala ya taimake mu ko tambaya ni ɗan kasuwa ne kuma Allah ya jarrabe shi da yawan sha'awa duk lokacin da ya da mutum da kayan sai ya fi kamar sai ma wani kuke ma ne ta kamar ni da shi malam ya sani da abin da

sai zama da sha'awanka a zai fito maka ko mani ka sani azumin ka wato ainihin ya warware shi abin da ya shafi kan mani kan ba za a ka guri a kanka ba akalla ne za ka ji a azumi ko da ba a ce kai kan fara ba akwai ganganci a cikin al'amarin ka kuma ka fara ba ta kama amma tun da kamun da zura ne yawan sha'awa ne wanda ta fi karfin ka ba za a ce kai ka fara ba in mani ne ba kai ka jawo ba in mani ne kuma karama amma kai iya kokarin ka ka canja sana'a kuma ka nemi magani gida yanka samu likitoci za su iya gaya maka ko akwai magani da za ka dinga amfani da shi wanda zai rage maka wannan sha'awa ɗin domin ta zama cikin a gari. na Allah ya ba mu ya ba shi haɗin da ya nufa ya Allah ya kan wannan kuma shi ma kan da ajiyar suka da shi da neman sai muna muna malin da kuma su sa ɗaiɗe da wannan cikin kasuwa Allah ya gaba. To wanda ya kuci kako a doyin sannan Allah ta'ala ya taimake shi a kan hadin Qur'anin sa da kuma aure da ka da sauran sannan wannan ba Allah ya yi su ya yi lawan Allah ta'ala ya iban sai ta. ta'ala da kuma ‘ya'yansa na da cikin manya-manyan masu taimakawa da gidan nan da wani kama akwai alaɗi ibrahim ya ke dawa akwai alaɗi isha da ya dawa wannan bayan allah allah ya saka musu da shi kuma shi suna cikin wanda kurki wato kwamitin amintattu na gina wannan sankari ba suna ba da taimako kwarai da na wanda yake kawo wanda yake kawo fetur a wannan masallacin kullum saboda a da dare ko a yi a ci gaba da tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi sannan na akwai a NTA wanda yake mana karatu yana turawa suna TV da Allah ya akwai saddam wanda yake kula mana da kuma abin da shafi a kan TV a Umar wanda yake komi na abin nan radio gobe yana zuwa yana yi jiki yana kawo Allah ya saka masa alkhairi da duk wanda na manta sai ya ce akwai saboda abin ya yawa kuma insha Allah muna fatan ko Allah ya saka masa da alkhairi da wanda na ambaci ba da wanda ban ambata ba Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi gaba daya a dukkanin mu Allah ya saka mana alkhairi musamman yanayin yadda tafsirin bayan da ya kasance amma kuma yan uwa sun jajirce dai suna ta zuwa din ana ta zuwa duk da gaba da tsaro da ake ciki da kuma yan sanda da jami'an tsaro a gari da sauransu amma duk da haka ba a fata zuwa ba dai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a bisa da abubuwa da suka nuna da dagewa a kan tafsirin kuma kwana ashirin da bakwai aka fara shahar aka kare ba tare da mun samu matsala ko guda ɗaya ba Allah ya saka wa kowa da alkhairi ubangiji subhanahu ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah za mu yi addu'a kowa Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi gaba ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلع الدين وغلبة الرجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا من فنضل يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت أمرتنا بدعائك وارسلنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأتمنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.